ویوسائ ہو جاؤ سکتے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 jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan lokaci asbahi ne na wayewar gari ranar lahadi wacce ta daidai da sha biyu ga watan jima'a saniya hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka komawarsa madina yau shekara 1429 wanda ya daidai da sha biyar ga watan june shekara ta dubu biyu da takwas ko in ba ku manta ba muna cikin karatu a gabar da malam ke tattauna mana kan ɗaukar gawa da kuma raka isa gawa inda muka kai wata gaba da malam ajiye ya tattauna mana cewa daga abin da aka hana akwai ɗaga sauti ana ambaton Allah a gaban gawa sanda za a je rufe ta malam ya ce wannan bid'a ne bid'a kuwa tana ɓata aiki gaba ɗayansa a inda watan muka kawo su hadisai muka ɗan tattauna a kansu kuma shi ne babban wannan littafi ya kawo mana cewa watan a wurin wucewa gaba ko kuma sanda ake tafiya da gawa ana ɗaga sauti ana ambatan Allah wannan akwai kamance cewa da kiristoci domin kiristoci su ne suke ɗaga sautukansu da wani abu na karatun da suke ma injilarsu da kuma wasu zikirori nasu ana karere murya sannan kuma watan ana ɓata karatun injilar da kuma nuna baƙin ciki da damuwa a cikin yin karatun injilar da suke yi yayin tafiya kai mamaci rami da rufe shi watan suna yin karatun injila suna rera karatun nata sannan kuma sukan lahana ta watan sukan ɓata ta wurin yin karatun nata wai don a gane dai suna cikin baƙin ciki to wannan haramun to mana ya kawo mana wata magana ta al'imamun nawawi wadda nake ganin dacewar in ɗan kawo ta a nan ya kawo ta a cikin al’alkar dama al’alkar da an faɗe shi an yi shuru an fi tunanin na nawawi shafi na ɗari biyu da uku daidai a inda al'imamun nawawi yake cewa wa'alam ta sani anna na wal وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة إمام النووي الله الله ما رحمه يتي كسني أن أوا مسلمي lallai abin da yake daidai abin da malamai suka zaɓa da abin da magabata na ƙwarai suke a kai shi ne wa ma kana alaihi salafu radiyallahu anhu da abin da annabi da sahabbai suke kai kullum ana so al'umma ta fahimci cewa idan an ce salafu wane salaf ne to suna jahiltar ma'anar mai salaf a yau su suna ɗauka wai sai a ce wannan masallacin na ɗan salaf ne an gane sai a ce a ai wani ɗan salaf ne wannan shirme ne ya nuna ba kusan mai salaf ba ai abin da ake nufi da salaf shine manzan Allah karan kansa da kuma sahabbai sai tabi'ai waɗanda Allah ya ya tsarkace su su ne ai salaf ne abinda ku ake nufi da salaf magabatan farko a addinin musulunci su ne fa salaf an gane wanda ya ɗauki tsarin yima Allah addini a irin yadda annabi da sahabbai suka yi to sai a rinka kiran shi salafi wata mai bin tsarin waɗanda suka gabata wurin yin addini jama'a kun gane sai a ce shi yana bin manhajin salafus salih wannan ka je ka duba ihya usulla ta dan fodiyo duk wata gaba da zai rufe da wuya ya rufe ta bai ce wattiba'u salafi aula bin salaf salafi sai ce aula bin salaf shi ya fi dacewa kai sai ce bal huwa wajibi bin salaf ma shi ne wajibi ku je ku karanta ihya usulla da ya zo magana akan matsalar maulidi ku gani da ya zo sai ya ce to ba dai wanda ya cikin musulmi gaba ɗaya tun daga kan annabi manzon Allah sahabbai ai duka ba wanda ya an fara ne bayan kusan shekara ɗari shida da farewa Allah musulunci jama'a kun gane duk ya kakkawo maganganun waɗanda zai kawo a ƙarshe sai ya ce bari dai shi ya fi domin wattiba'u salafi sai ya ce auna bin magabata shi ya fi dacewa a wurin yawan Allah addini sai ya ce kai bal huwa wajib ba ma shi ya dace ba wajibi ne ma a bi dan fodiyo ba ɗaya ba biyu ba uku wurare da yawa haka yake faɗi me yasa saboda ƙin magabata yana jawo mutum matsala tsakanin shi da Allah ranar kiyama Allah kurguma shi cikin wutar jahannama wa mai yashaqiqir rasula min ba'di ma ta bayyana lahul huda yace wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sai yace nu wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wanda ya saba wanda ke saba wa manzon Allah ga yanda annabi ya abu amma shi ya dauki wani salo daban ya kuma bi wata hanya da ba ta sahabbai ba jama'a duk wanda a ran shi zai fara jin shi mulini ne kakkaf a masu yin musulunci sahabbai su za su fara jin da su Allah yake mutum ya bi wata hanya daban ba kuma ta mumine ba Allah ya ce ni wallahi ma ta wannan sai mu bashi da abin da ya ɗebo maka shi, ba ruwanmu da abin an gane ko ni wallahi ma ta wannan wa nuslihi jahannama in ya zo lahira ko mu kona shi da wutar jahannama wa sa'ad masira wannan makoma ta yi muni jama'a an gane ko wannan shine dalilin da ya sa ɗan fodiyo ke cewa wattiba'u salafi sai ce aula in ya ce shi ya fi dacewa to in za ka yi abu ne kana ma to ka bi salaf idan ko zuciyarka ta yanke a a kai fa abin za ka yi wanda ya saba ma yanda annabi da sabbin su sai ya ce to nan fa ba wani magana auna bal huwa wajib duk abin da zuciyarka ta yanke maka wajibi ne ka bi yanda annabi ya zo da abu ka bi yanda sahabbai da da suka abu jama'a kun gane waɗannan su ne zamunna kaɗai da Allah yadda a zo da abin da ya shi addini ne ya karɓa, amma duk zamanin da ba wannan ba sai da kai abu kawai yi, amma dai Allah ba zai yarda addini ne ko ba zai kafe shi a matsayin addini ba ko ne ne kuma ko ne ne jama'a kun gane ko Allah kyauta to ga abin da al-Imam an-Nawawi ya ce واعلم أن الصواب والمختار وما كان salafu kun ji ko radiyallahu anhu abin da yake daidai abin da malaman musulunci suka zaɓa da abin da salafus salihu suke a kai shine as-sukutu yin shuru fi halin sayri ma'al jinaza yayin da ake tafiya da gawa za a je a rufe ta kun ga wannan nawawi yana raddi ne akan masu yin zikiri akan hanyar zuwa rufe mamaci a abin da magabata ke kai shine yin shuru sanda ake tafiya rufe ita watan kai ita gawar makabarta don rufe ta fala yurfa'u sautun bi qira'atin ba a ɗaga sauti da karatun alqur'ani da za a je rufe mamaci wala zikiri bare wani zikiri wala ghairi zalika bare wani abu wanda ba waɗannan ba jama'a kun gane ko wal hikmatu fihi zahiratu hikimar da ke cikin jan baki ɗan shuru kuwa a fili take jama'a kun gane ko wa hiya annahu askalu li khatirihi wannan ya fi sanya ma zuciyar mutum natsuwa wa ajma'u li fikrihi kuma ya fi tattaro tunanin mutum shi ma ya ta'allaqu bil jinaza ya kai shi cikin abin da ke da alaka da jana'iza jama'a kun gane dama me ake so mutane su yayin da aka daugawa tunanin mutuwa don kuna tafiya kuna surutu ba ne wannan tunanin jama'a kun gane amma in aka shuru to zuciyarka za ta koma kan gawar da ko ka ɗauka a kan ka ko aka ɗauke ka ga kawai jama'a kun gane shi sa jama'a in an ɗau gawa ba a sa wani zani a rufe yanda ka ganta faran nan kal alkafari haka za a ɗauko ta a sa a masara kar a ɗauro wani zani a kai a fito da ita a haka wannan shine sunna yadda ali in zo ya ga an gawa da zani bayan rasuwar annabi aka fara wannan abu da ya zo sai da sai damki zanin sai fige shi ya kawai sai za ku zo da banna a cikin musulunci a batta haka nan kawai karar fararta a cikin a lakafaninta a sako ta a makara a zo a wuce kowa ya hango sai da hankali ya tashi sai ga an fara tunani jama'a kun gane ko Allah kyauta to sai al-Imam an-Nawawi yace wa huwa al-maqlub fi hadha hali wanda wannan tunanin na mutuwa da abin da ke biyo bayanta to shi dama ake neman mutane su rinka yi a wannan yanayi fa hadha huwa alhaq nawawi yace wannan magana kuma ita ce gaskiya bayan ta ba wani abu wanda shine daidai wala tattarra bi kasarati man yukhalifuhu kai musulmi a yau karka ruɗu da yawan waɗanda ke irin wannan abin a yau ana tafiya suna zikiri ana tafiya suna karatun alkur'ani ana tafiya ana fira ana tafiya ana karka ruɗu da yawan masu yi jama'a an gane ko saboda in dai abu addini ne to kaji yanda aka yi shi can a zamanin manzon Allah da sabai shuru ake yi jama'a an gane ko faqad qala abu ali al-fudayl bin iyad radiyallahu anhu ma ba'ana nawawi yace ai ali dan fudayl abu ali al-fudayl bin iyad Allah ya kara masa yadda ya ce ga ma'anar magana da ya ce in zan turqal huda kai kaman nema hanyar shari'a kaman nema hanyoyin shari'a ka liƙe ma hanyoyin shari'a ka lazimci hanyoyin shari'a wala ya durka illatu salikina karancin masu bin hanyoyin shari'a kai ya taɓata maka rai kai ya dame ka kai ya cutar da kai jama'ar musulmi bar ku ne in duk duniya ta haɗa kan fata kai kana kan shirya kai kaɗai karka da jama'a kun gani Allah na da abin da zai saka maka kai kaɗai din kuma yana da abin da zai saka musu su gaba ɗaya su su saboda haka kar karancin masu bin daidai ya dame ka jama'a kun gani shi yasa ibnu mubarak yake cewa ya ku ahlus sunna antum qaliluna fi dunya ku ne an kaɗan a duniya kuma ka auna ka gani duk inda ka zaga fa ahlus su ne an kaɗan. Allah duk inda ka zaga su ne an kaɗan, watan albarka ne ce sawa bakin ahlus sunna saboda suna faɗin gaskiya duk inda ka zaga sai ga kamar su kaɗai suke addini sai ga kowa kamar mace amma wallahi da za a ce a zo a yi census wallahi ɗaya bisa ɗari na yan a ahlus suna ba za su ɗauka ba to amma da su ba su riƙe gaskiya ba ba sa kan gaskiya ba sa kira zuwa kan gaskiya sai ka ji kamar ba su a gari amma sun fi kowa yawa waɗanda ke kan ata jama'a kun gani ah, to ga nassun qur'ani ya ce walakin na aksaran nasi la ya'lamuna la yafqahuna la kaza la kaza ba haka Allah ke cewa ba mafi yawan mutane ai Allah buga musu ba amma abin da ke faruwa ahlus sunna masu da'awa akan manhajin manhajin salaf Allah na sawa bakunan su albarka ne garin da ka kaje sai ga wasu yara ne dan ga ɗan kaɗan amma sai kaga in ana magana addini a garin kawai za a ce su ne kuma da za a yi lissafin mutanen garin na rantsi da Allah ba su dau ɗaya bisa ɗari mutanen garin ba amma sai ga su aka ce suna addini ya ce ya ku ahlu sunna ku ne kaɗan fa a duniya ku tashi tsaye ku zage dantse ku watsu ku dage wurin yatsa wannan da'awa da fahimta ta ahlu sunna da kuma manhajin nan na salaf jama'a kun gane ko Allah kyauta to ga shi Aliyu dan Fudailin Abu Ali al-Fudail ibn Iyad yace in dan turkal huda wala yadurraka sunnatu salikina kai ka lazimci hanyoyin shiriya kada karancin masu bin hanyoyin shiriya ya dame ka a rai jama'a kun gane sai ka je ka ga wuri idan wato wasu ma suna cewa su ahlus sunna ne amma idan ka je masallacin sai ka ga da su da yan bid'a ba su da bambanci kun gane a ce wai har yanzu akwai ahlus sunna da ba a kauce ba fa a bar wannan kuma irin zariya a ce wai za a yi sallah wai a bayan liman a samu wani kuma wai yana daga sauti ai abin nan jama'a akwai ban mamaki wannan ya kamata su koma su yi rijista da yan ɗarika kawai Allah jama'ar musulmi a ce wai mutum mai da'awar ahalus sunna yau din nan a ce wani liman zai wuce gaba yana sallah a samu kuma wani a bayan shi yana daga sauti haba A wannan an wuce wannan lokacin tun shekara talatin da ta wuce jama'a an gane ko an wuce wannan lokacin duk waɗanda kuka gani a haka to dama ba wani abu an gane ba su baro inda suke bane a sun zo ne kawai don su zame wa al'ummar ahlus sunna matsala jama'a kun gane saboda haka yawan irin waɗannan kare dame kun gane idan kuka yadda suka dame ku to aikin da ke gaban ku ba za ku yi ba a tsaya a karantar da mutane kawai jama'a an gane a ci gaba da yaɗa sunna a ci gaba da yaɗa manhajin nan na salafus sami Allah ke ya ce wa iyaka wa turqaz zalala hin ina jan kunnanka game da hanyoyin ɓata suna da yawa jama'a an gane ko sai ya ce wala tazkarra bi kasratil halikina kada yawan masu bin hanyoyin ɓata. an gane ko ya ruɗe ka ka ce to in ba ba don gaskiya bane duk jama'an nan ke eh mana ai ba ana sanin gaskiya da yawan mutane bane a ana sanin gaskiya ne saboda ita gaskiya ce a bisa dalilin da aka kawo mata akan ƙur'ani ko hadisi amma in duk duniya ta haɗa kan ɓata, baya nuna ɓata fa Allah zai yafe ta koma shiriya tana nan a batarta jama'a kun gane yawan masu bin gaskiya baya nuna wai wannan ya sa ta zama gaskiya a'a yawan masu bin ƙarya baya nuna ta koma gaskiya jama'a kun gane abin da nake nufi da yau duk duniya za a haɗa abu gaskiya ba yana nuna wai saboda yawan mutane ba ne gaskiyar ta zama gaskiya dama tana nan a gaskiyar ta ko da duk duniya ba wanda ya jama'a kun gane Allah kyauta وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قاله يشير إلى قول قيس بن عباد إمام النووي يأتي مرويت أتكن سنن البيهقي abin da ke hukuntar da abin da shi watan abu aliyu alfudailu dan iyad yana ishara zuwa ga magana kaisu ɗan ubat kenan yace wa amma ma yaf'aluhu jahala jinaza ya ce abin da jahilai ke yi a yau na yin karatun ƙur'ani in an ɗaugawa bidimashq wa gairiha a ƙasar dimashq sham ƙasar siriya a yau an gane ko da kuma wasu ƙasashe minan distan bitanɗi na yin karatu ana rera shi wa ikhrajil kalami an mawadi'ihi da kuma fitar da maganganu da suke yi ba a yanda aka san maganganun ba fa haramun bi ijma'il ulama wannan haramun ne malamin musulunci duk sun a kan haka malam ya ce wa kada awdahtu qubhahu na bayyana munin yin haka karara wa zilar tahrimihi da kuma irin girman haramcin da yin haka ke da shi wa fiska man tamakkana min inkarihi da kuma nuna fasikancin wanda ke da damar inkari hana yin wannan abin falam yankirhu amma ya ƙi nuna inkarin nasa ya ƙi hana to na bayyana fasikancin shi karara a fi da adabin qira'a wallahu musta'an a littafin da shi lawo ya rubuta adabul kira'a, littafin da aka sani a yau da attibiyanu fi adabi hamalakin qur'an an gane ku, Allah kyauta to wannan ita ce abin da muka so mu ɗan karanta sakamakon yan bayanan da muka yi ajiya malam ya ce waya jibin israu fi sayr biha yin sauri in an ɗaugawa zuwa rufe ta yana waje ba, a yi sauri a kai ta in an ɗauke ta sanda aka yi mata sallah yin sauri a kai ta yana waje wajaba sairan ana son a ɗan yi tafiya ne wurin kai ta ɗin dunar rami saurin da bai kai sassafa ba saurin da bai kai fofoci ba kar kuma a zagon ya gawa jama'a kun gane ko ana son in an ɗaugawa ba a rinka tafiyar sanda ba kamar tafiyar sojoji in su ɗaugawa kaga ana ɗan ɗaga kafa ana ɗan motsa ta haka sai a aji a ɗan ƙara ɗaga tagon a ɗan motsa ta sai aji to wannan haramun ba kyau sannan kuma kar a yi ɗaukar gawa irin ta maguzawa su ɗan suka ɗau gawa a guda za a tafi to ba ce ba haka shari'a ta zo shi ba a'a kar dai a ce za a yi sanda kuma kar a tafi da gaggawa ta yanda zai zama sassarfa ya kai da fofoti a'a za dai a yi sauri saurin da bai kai fufuti ba wa fi zalika ahadithun a cikin wannan akwai hadisai ga daya malam yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce asri'u bil janazati jama'a ku gaggawa ku sauri in kun daugawa fa in taku salihatan in gawar ta mutum in gawar ta kwarai ce fa khairun tuqaddimunaha alai za ku kai ta cikin alheri jama'a kun gari in kun daugawa ku dan yi sauri a je a rufe shi kar ai gudu kar ai kokoti alheri za ku kai ta kusaci, jama'a kun gane ko wa in ta ku gaira zalika in ko ba ta arziki bace gawar ba ta mutumin kirki bace fa sharrun to wani bala'i ne ta tadaqunahu an riqabikum za ku sauke makafadin jama'a kun gane duk gawar da kuka ɗauka, ku yi sauri da ita in dai ta mutumin kirki ce to alheri za ku je kusa ta ciki to ku yi maza ku kai ta kenan don ta samu kanta cikin wannan alherin ko in ko ta mutumin banza ce to wannan gawar bala'i ce ku yi maza ku je ku aje ta saboda ku sauke ku wannan bala'i jama'a kun gane ku hadisi wannan hadisin al-Imam bukhari da Muslim da Imam Tirmidhi da Ahmad da haƙi su suka rawaito shi ta hanyar Abu huraira Allah ya kara masa yadda hadisi na biyu annabi ya ce idza wudi'atil jinaza in an adagawa aka yi mata sallah wahtamala har rijalu ala a'naqihim maza suka dauke ta a kafadun wannan na nuna ashe maza ne ke daukar gawa in za a je rufe ta fa in kana saliha in ta kwarai ce gawar qalat sanda kuka dauke ta annabi yace sai ta rinka cewa qaddimuni qaddimuni kuyi maza ku kai ni kuyi maza ku kai ni kuyi maza jama'a ku kai ni kuyi maza ku kai ni amma ba ne ji an gane amma kuma dole ka yarda tana faɗi me yasa annabi ya ce tana faɗa jama'a kun gane to inda ake samun matsala da mu kenan yanzu da ka ce za a ci gawa ce magana sai mu ce kai dan bid'a ne in ka ce to ban yarda ba sai mu ce kai arni ne jama'a kun gane kana tunanin cewa ya za a gawa ce magana to kai dan bid'a ne dan baka ji shi ne kwakwalwarka za ta hararo maka ya za a yi ce magana bayan ka ji annabi ne ya ce za ta rinka cewa qaddimuni qaddimuni yana zo maka a kwakwalwa cewa za ta magana kai dan bid'a ne da ko ka ce to ba a yadda ba sai mu ce to ka zama tun kafi ba shi kiran ba daga nan kuma sai a gaya za a yi eh, in za ka yi kalmar shahada ne ka dawo musulunci in kuma za ka yi zaman kacin ka zama kafi jama'a kun gane wannan kuwa wa in kana ghayra saliha in ko ba ta mutumin arziki ba ce gawar qalat sanda kuka dauke ta aka fada annabi yace sai ta rinka cewa ya wailaha kai canta aina Habu da biha ina za ku kai ta ina za ku tafi da ita yasma'u sautaha kullu shay'in annabi yace ba abinda ya jiyo maganar ta. kuma na jin sautin nata Illan insan annabi yace sai dan adam shi kadai ne Allah ya hana shi ji ولو تبعه da ان اجل zai ji maganar tagawa la fa'ita nan zai fadiye mu nan zai fadiye su ma amma Allah sai ya toshe mai jin gashi tana faɗi kuma baya ji jama'a kun gane ko duk abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne ka yadda da shi wannan shi shine zaman ka lafiya annabi ya ce azabul qabri haq ka yadda annabi ya ce rana za ta fito daga yamma ta yi gabas wani lokaci ka yadda. annabi ya ce za a yi wasu abu ya juju wa majuju ka yadda. za a yi wani abu da dajjal ka yadda. jama'a kun gane ko akwai wanda zai bayyana cikin jikokin annabi mahadi ka yadda. duk abin da manzon Allah ya faɗa na gaibiya jama'a ku yadda. idan ku ba haka ba ko kuma ya zo a tunaninka cewa ya haka zai yi to kai ɗan bid'a ne kana kin yarda ko taurin da ta a uzu billahi Allah kyauta wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Nasa'i da Baihaqi da Ahmad suka rawaito shi hadisi ne na na Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda to sai malam yace gaba ta gaba wa yajuzu al-mashyu ko wa amamaha yin tafiya an an ɗaugawa a gaba gashi an ɗaugawa mutum ya wuce gaba ana tafiya da gawa a bayan yana halatta tafiya a ƙasa shine almashi yana halatta in an ɗaugawa a kafaɗa wasu su wuce gaba ana bin su da gawa a ƙasa ana tafiya wa kalfaha kuma yana halatta wasu su tsaya a baya na gawa da aka ɗauka jama'a kun gane wa ne yana halatta wa an yi tsallake ko eh na'am waya duzu a amama hayin tafiya da kafa a gaban dawa in an ɗauke ta yana halatta wa khalfaha haka wasu su tsaya a bayanta yana halatta wa an yaminiha in an ɗauga wasu su tsaya a gefen dama suna tafiya ya halatta wa ya tsari a wasu tsaya a gefen hagu yana halatta an gane ko ala an ya kuna kariban minha amma dai mutum ya zama kusa da gawar kar ya zama an kai mil ɗaya da kwata kai kana layin sarki wannan ga yan tudun wadaci ne gama kun gane kar ya zama an kai ƙurewar titin nan kai kana can farkon titin kana kafa kana tahowa wai a ce kuma kwan ga a'a abin da ake nema ba zai tabbata ba zama kusa da ita ake so saboda ga ta kana kallonta amma ka tsaya can yaushe za ka yi tunaninta jama'a kun gane ko Allah kyauta illar ba, wanda bai halatta ya wuce gaban gawa ba to sai dai wanda ya hau abin hawa mota ce mashin ne keke ne jaki ne doki ne rakumi ne in da wani abin hawa ka hau to kai ba za ka yi tafiya a gaban gawa ba fa yasiru khalfaha mutum zai yi tafiya ne a bayanta jama'a kun gane ko ke ka hau in za a tafi kai gawa kai bai halatta ka wuce gaba ba gawar ce za ta zama a gaba sauran da ke kan ban hawa duk su za su tsaya a baya jama'a kun gane amma in a kafa za a tafi to wasu na iya wucewa gaba wasu a dama wasu a hagu wasu a baya amma in a abin hawa ne to bai halatta kana kan abin hawa an ɗaugawa ka wuce gaba ba jama'a kun gane ko tare da malam zai nuna mana ko da a kafa ne abin da ya fi falala shi ne a tsaya a baya ba a gabanta ba haka ya fi falala jama'a kun gane amma ya halatta in an wuce gaba in a kafa ne amma akan abin hawa kan bai halatta ba duk wanda zai raka gawa sai dai ya tsaya a baya ga ta a gaba yana yi jama'a kun gane ko Allah kyauta sai mala ya ce da kaurihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganar da annabi ya ce yanzu don Allah jama'a yin addini a haka ba zaman lafiya bane da malam ya faɗi wannan maganar sai ya ce saboda annabi ya ce saboda a ce da haka ake addini da ba a zauna lafiya ba duk abin da ka kawo na addini kana kawo shi sai ka ce saboda annabi ya ce duk wanda ya yarda ya yarda kai ba ruwanka jama'a kun gane amma mutum ya shigo da wani abu cikin addini ya ta yaɗa shi kuma ba annabi ya kawo shi ba Allah bai ce ai ba kuma a ce a ce ai shiru kuma da sunan addini ake abu, wallahi tallahi halaka ta zo al'umma dole a faɗi cewa abin ba addini ba ne jama'a kun gane amma a ce a ja baki ai shiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un banna ta zo jama'a za a bata addini gaba daya irin yadda kiristoci suka yi jama'a kun gane ko Allah cewa ya qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم ساجدون wala ya dinu na dinar haq sun ƙi tsayawa wa Allah addinin gaskiya sun ɓata addinin sun canza shi jama'a kun gane ko Allah ya ce a yaƙe su to dan me wani zai ɓata addini a ce a bashi a'a sai an fito an gaya mutane duk abin da ba addini bane gashi dai kuna ji malam ya ce yana halatta a wuce gaban gawa in ana tafiya a kafa ta ya halatta ka wuce in a kafa ne gaba ya halatta ka tsaya a baya ko ka tsaya a gefen dama in an ɗauke ta ko a gefa hagu ko sai ya ce amma ka zama kusa da ita sai mala ya ce sai dai wanda ke kan abin hawa shi sai dai tsaya a baya to malam fa shi ma zai iya baki ya shuru to in ya ja baki ya shuru ba musulmin da ya halatta ya da magana sai ya kawo mata dalili tun da matsayin addini ya magana to sai ya ce li kaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda maganar da annabi ya ce arrakin wanda ke kan abin hawa ya tsiru khalfal jinaba shi yana tafiya ne a bayan gawa walmashi annabi ya ce wanda ke kafarsa kuwa haifu amin ha, duk inda ya so kusa da ita sai ya tsaya yana tafiya khalfaha annabi ya ce a bayanta wa amamaha ko ya wuce gabanta wa an ha ko gefen damanta wa an hako ko gefen hagunta qariban minha da shar'in da ya zama kusa da ita haka annabi ya ce wa tiflu annabi ya ce yawo karami in ya mutu yusalla alaihi ana iya mai sallah jama'a kun gane ko ana iya ma yaro sallah in ya mutu wanda bai balaga ba wa yadu ali walidi ana wa iyayen shi addu'a bil maghfira na Allah ya gafarta musu war rahma ana mu iyaye shi addu'a Allah ya musu rahama jama'a kun gane ko yanzu don Allah gabar da malai kulla duk ba ku ji dalilai akan ta ba to kun ji ya ce annabi ya ce ko akhrajahu abu dauda wannan hadisin al-imam abu dauda ya fitar da shi mujalladi na biyu shafi na 65 al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisin mujallaji na ɗaya shafi na 275 zuwa da shida imam at ya fitar da wannan hadisin mujalladi na biyu shafi na 144 ibnu maja ya fitar da wannan hadisin mujalladin farko shafi na 451 zuwa shafi na 400 da kuma shafi na 458 al-imam at-tahawi ya fitar da wannan hadisin a mujallajin farko shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas ibn hibban a cikin sahihin littafinsa ya fitar da wannan hadisin lamba hadisi na ɗari bakwai da sittin da tara al'imamul bayhaqi ya fitar da wannan hadisin lamba hadisi na tamanin da hudu zuwa watan da kuma shafi na shafi na watan ashirin da biyar da kuma imamu lamba hadisi na watan shafi na ɗari bakwai da ɗaya zuwa ɗari bakwai da biyu al'imamu ahmad cikin musnadinsa ya fitar da wannan hadisin a mujalladi na hudu lamba hadisi na ɗari biyu da arba'in da bakwai da lamba hadisi na ɗari biyu da arba'in da takwas da lamba hadisi na ɗari biyu da arba'in da tara zuwa ɗari biyu da hamsin da biyu wannan duk in ka bibiya hadisin hadisin za ka ga ya zo da su da mabambantan ruwani hadisin kuma asali na al-mughira dan shuba ne haka imamu tirmidhi ya ce bayan ya rawaito shi ya ce hadisi ne hasa kyakkyawa kuma ingantacce al-imamu hakim da ya rawaito shi ya ce sahihi ne a bisa ka'idar da bukhari ya aje makan saurin kafa hadisi sannan imamu zahabi ya dace da al-imamu hakim sannan albani nasiruddin albani ya ce kuma abin kamar yadda suka faɗa haka yake yanda ka ji an koro hadisin yanda ka an kawo shi imamun waye shi ce a haka da imamu ahmad jama'a kun gane ku? Allah kyauta yanzu don Allah jama'a gashi mun faɗi wanda ya fi suka fitar da hadisin nan kuma duk mun faɗi mujalladai da shafuka don Allah idan mutum yana ganin ba haka bane je duba ya zo nan ya ce ƙarya aka yi wannan ba hadisi bane ba annabi ya ce haka ba kuma ba ka ɗauko naka abu dauda ɗin ko ka ɗauko sunan nasa'inka ko kirmi, ko ka ɗauko ibnu maja ɗinka ka ɗauko ka zo da shi ka ce ba haka ba ne gashi ko kuma ka ce a nuna maka gani wannan shi ne addini amma yaushe mutum kawai zai shimfiɗa magana bai kawo wata dalili ba kuma ce abota ma Allah da ita mutane za su samu kansu kan ɓata inda suka mai da addinin sa haka an gane ko Allah ke sai mala ya ce wa kullum min ko kowace tafiya da kada an ce a yi amamaha gaban gawa wa kalfaha ko bayanta jama'a kun gane ko ba mun ce in dai tafiya ce a kafa a kafa baya halatta a yi a gaba ya halatta a yi a baya kuma aka diga dalili daga annabi ko to kowane ɗayan wannan bayan ka ji annabi ga abin da ya faɗi da baki ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلا النبي أيكت هكا شي كنش أيكتشي كجماعة أم أهل السنة ما سبب منهج سلب واتي أديني هكا an gane ko sai dai kawai a ta zubo magana zir kamar famfo ya fashi sai dai a ta zubo magana kana shehuwa ne sai وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون in da za a ɗauko ka'idar da Allah ya ajiye addini sai ga wasu zuciya suna kunci ran suna ɓaci amma da an ce kana shehuwa ne sai ga kowa har zuciya shi na haske yana farin ciki yana jin daɗi an ce kana shehuwa ne ko kana waliyuwa ne ko kana imamuwa ne ai ba wani imani ba wani shehi ba duk babu sai manzon Allah shi kadai duk wanda ba manzon Allah ba to an kwance rawani shi tuni in dai kan abishi shi ne an kwance rawani shi kowaye bai halatta abishi shi ba daga ran da Allah ya aiko annabi Muhammadu to ba wani ba wani imani da ya halatta abi jama'a kun gane babu wani rawani Allah ya kwance ma kowa annabi kadai Allah ya ta'ala duk wanda aka ruba shi ba an bata jama'a kun gane ko shi kadai ne Allah ya ce keɓanta cewa wa in tu'i'uhu kun ga wannan dalilin to yana nuna ba wani wa in tu'i'uhu yace tahtadu wa ma ana rasul illa al balagul mubin in kuka bi shi shi kadai to kun shiru dan shi ma ba tsora mai komai sai cewa isar da sako kawai jama'a ku diba nassin qur'ani Allah ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi ko sai ya ce musaddiqan lima bayna min at-taurati wal injil min qablu hudan lin-nas min qablu hudan lin-nas Allah ya ce wa annabi nazzala alayka al-kitaba bil haqq mun sassaukan maka da littafi na alkur'ani da gaskiya jama'a kun gane saboda shi alkur'ani ba rana guda aka saukar da shi ba a shekara ashirin ne shi yasa shi kake jin Allah na amfani da lafazin nazala saboda sassaukarwa ne ba su ɗaya ba inda ka koji an ce inna anzalna mun saukar da shi ka tokam kenan to wannan daga wurin Allah zuwa baitul izza din nan an gane amma nazzalna shine sassaukarwa kaɗan kaɗan daga baitul izza zuwa wurin annabi an yi ne ko a shekara 23 jama'a kun gane duk abin da ake saukar da shi kaɗan kaɗan ba gaba ɗayan shi ba shi ake amfani da lafazin nazzalna shi yasa ya ce wa nazzalna min sama'i ma'an dan ruwa ba gaba ɗayan ci cikuwa ba wannan na zuwa ne wannan biyo bayan shi ko yace mun sassaukan maka da alqur'ani da gaskiya musaddiqan lima bayna ce. qur'ani da yazo yana gaskata yana cewa littattafan da suka wuce kafin shi gaskiya ne daga Allah suke kun gani sai ya ce min min at-taurati wal injil kama at-taura da injila qur'ani da yazo ya ce gaskiya ne daga Allah sai kuma Allah ya ce min qablu kamun zuwan qur'ani at-taura da injila hudan lin-nas shirya ne ga mutane jama'a ku ji adalci fa na qur'ani sai da qur'ani ya tabbatar da cewa musaddiqan lima bayna yadayhi ko min at-taurati wal injil qur'ani yana gaskata littafan da suka wuce kafin shi kamar at-taura da injila ya ce gaskiya ne jama'a daga Allah ne a yadda daga Allah suka zo sai kuma ya ce min qablu kamun zuwan qur'ani at da injilaccen hudan nasu su ne shari'a ga mutane amma zuwan ƙur'ani, to yanzu a taura da injina kuma bata ne ga mutane duk wanda ya bi ya bata batacce ne kuma kowaye tun da ji manzon Allah ya yi fushi da ya ga Umar yana nuna masa fallar takarda na attaura annabi ya ɓatare Umar ya ce na tuba na bi Allah na bi ka ya Rasulallah a gafarce ni manzon Allah ya ga Umar ya dawo cikin hayyacinsa annabi ya miƙe ya ce wallahi duk annabawa da Allah ya taɓa aikowa ba ku da naku raban sai ni dole ku yi haƙuri da ni ne zan zo muku da ibada duk al'umma da Allah ya taɓa yi ba ni da waɗanda su ne na wasu ku saboda haka ku zan rinka gaya ma abin da Allah ya ce sai ya ce wallahi lauka na Musa hayyan wannan a taurar ba ta annabi Musa ba ce to ko annabi Musa a yau yake da rai ma wasi ahu illa tibai bai da dama shi kanshi bai halatta a gare sa sai dai ya bi abin da nazo da shi shi kanshi sai dai ya bi in yana so ya zauna da Allah lafiya jama'a kun gani to ina ga wani a ce wai ana so a bi shi ko annabi Musa ya dawo yau sai dai ya bi annabi Muhammadu bai halatta ya bi kanshi ba bai halatta ya bi abin da Allah ya aiko mai ba sai dai ya bar nashi ya bar kanshi ya zo ya ba Allah muhammadu shi yasa da kaji ana cewa annabi isa zai dawo ai ba zai dawo bane wai ce zai ba abin da ya zo da shi daga Allah a'a nashi ya tashi aiki tuni sama kun gane shi kanshi sai dai ba annabi muhammadu sai dai ba alqur'ani sai dai ba sunna amma ba zai ba abin da ya zo da shi ba na injila jama'a kun gane wannan ko Allah ya kyauta fatan bayan da Allah tunda Allah ya ce wanda Allah ya shiryar ba mu iya fatar da shi wanda ko ya bata ya za a yi ka shiryar da shi ga addini wani wace mutane suna gani yanda aka yi shi a zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai wanda waɗannan zamunan su kaɗai Allah ya daga yin addini abin da ke cikinsu shi kaɗai ne addini da Allah ya da shi amma wai an gaza yadda za a yi a iya yin bayani a fahimta kuma an gaza yadda za a yi in an yi bayanin a fahimta to ya kace so mutane su maganar Allah ce ta tabbata a kansu wanda Allah ya batar ba mai shiryar da shi man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil ko wanda ya bata falan tajida lahu waliyan murshidan ba wani wanda kace da shi da zai iya shiryar da shi to waye tunda Allah ya kalli tsabagen idan manzon Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi mai sha. kai baka isa ka shiryar da wanda ka so ba Allah ne kawai ke iya shiryar da wanda ya so jama'a kun gani amma ba baraka ba annabi Allah ya gaya wannan magana ina ga kai in dabara na iya shiryar da mutum annabi da ya shiryar da Abu Talib inda hikima na iya shiryar da wani saboda kusanci da soyayya annabi zai tsaya tsayin da kafiya shi yadda abu tsali amma da yake abun a hannun Allah yake dan uwan mahaifin shi ne amma ta ga yadda Allah ya yi shi yana nuna mai kauna amma Allah bai gada shirya sa ba kuma a haka ya rasu saboda haka bacewar wanda ya bata kai kare da ni jama'a kun gani kai dai ka rinka kula da kanka kan shirya kake a'a da matsala to gyara jama'a kun gane dan ba wanda in an je lahira za a tambaye ka game da shi sai ɗanka sai matarka amma kai kaɗai za a tambaye ka akan kanka tilka ummatun qad khalat laha ma ka kasabat wala kun ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malu jama'a kun gane ko Allah kyauta to mala ce kama kama kana Anas bin Malik radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها أنس بن مالك يشي lalle manzon Allah da sayyidina Abubakar da Umar suna yin tafiya a gaban gawa wani lokaci wani lokaci kuma an ɗau gawa suna yin tafiya ne a bayanta al-Imam Ibn ya fitar da wannan hadisi da Imam Sahawi watan ta hanyar watan ta hanyoyi guda biyu hanyar Yunus dan Yazid da hanyar Ibn Shihab Allah kyauta to sai ma ne yace lakin afdala sai dai abin da yafi falala da ma ba an ce ya halatta ai tafiya ba a kafa da gawa ko jefan damanta ko hagunta ko bayanta to lakin afdala sai dai abin da yafi falala almashu khalfaha yin tafiya a bayan gawa ko a kafa ne amma daman abun hawa ne ko a baya ne <clears throat> jama'a kun gane to amma idan a kafa ne ana iya gaba ko baya ko jefan dama ko hagu jama'a kun gane wannan to amma abin da ya fi falala yin a baya jama'a kun gane sautari za ka ga manzon Allah kan yi abin da ya halatta amma kuma sai abin da shi ya fi sai ya ce wa mutane wannan shi ya fi annabi ya sa an haɗa ma wasu kabari shakku amma kuma ya nuna afdaliya na yin lahabu me yasa ya da wasu shakku saboda ya nuna ya halatta jama'a kun gane saboda ya nuna ya halatta jama'a kun gane wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan yi raka'a goma sha ɗaya ne mafi yawa cikin gari, haka kuma shi ya fi amma wani lokaci sai a ga bakwai wani lokaci sai biyar wani lokaci sai uku kai wata ran ma annabi kwara ɗaya take yi yana yin kabara ya yi fatiha sai ya karanta aya ɗari sai ya ruku'u ya sujada yana zama ya tahiya sai ya sallame shi kenan ibada da ya adara raka'a ɗaya kwara ɗaya tak jama'a kun gani tare da yin waccan ai tafi saboda akwai yawaita ba kai ta tahiya akwai yawaita salati akwai yawaita karatu akwai yawan ruku'u da tasbihi akwai sujudu kun gane wannan duk ƙarin lada ne amma bai sa manzon Allah ya wancan saboda duk da ta kama kana iya ɗaya halatta kana iya uku ya halatta kana iya biyar ya halatta kana iya bakwai ya halatta kana iya tara ya halatta kana iya sha to iya na manzon Allah ya tsaya in kana so ka zauna da Allah lafiya nan zaka tsaya kana wucewa to ka nemi rikici tsakaninka da Allah ba ko zaka iya ba jama'a kun gane ko Allah kyauta to ne yace lakin nan afsala sai dai abin da yafi falala almashu khalfaha yin tafiya a bayan ga in an dauke ta li'annahu domin yin haka muktada qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wannan ke hukuntar da maganar da annabi ya ce wattabi'ul jara'i jama'a ku bi gawo ne yanzu ko kai da wasu aka ce ku bi ai ka riga ka gane yaushe za a ce ku bi kuma ka wuce gaba ai wannan ba bi ba ce ba to kan wannan magana cewa wattabi'ul jana'iz to yana nuna falalar abin ba a wuce gaba ba an gane cewa ce a raka ko raka gawarwaki in ko an ce a yi rako wanda ake rakawa ke wuce gaba wanda ko ke rakiya shi ke tsayawa a bara in kana son gane haka haɗa yara babba da ƙarami ka ce raka shi ƙaramin ne zai kasa babban azuba ban ɗaki ne za su ji cikin dare ko uwar yaro ne ka ce a tura kashi mana saboda zai je ban ɗaki tsari da daddare ana tashi ita za ta wuce zai biyo ta a baya koko ai tun da aka ce raka shi shi zai wuce gaba tana bin shi da fitina jama'a ba haka bane saboda yana jin ana raka shi to wannan khairiya da afdaliya fifiko ya fi in za a kai gawa a raka ta a kafa a baya ba a wuce gaban ta ba tare da wucewa gaba jama'a ya halatta in a kafa ne tsayawa a gefen dama ya halatta tsayawa a gefen hagu ya halatta jama'a kun gane ko Allah kyauta wa yu'ayyidu kaula aliyin radiyallahu anhu malam yace maganar alin sayyidina ali na kara karfafa waccan magana da yake cewa almashi khalfaha afdalu min almashi amamaha sayyidina ali yace yin tafiya a bayan gawa ya fi falala fiye da a wuce gabanta ana tafiya ka fadli salatin raduli, fi jama'atin ana salati fazil falalar na ali ce kamar falalar sallar da mutum zai yi cikin jam'i a kan sallar da mutum zai je yi ta ishi kaɗai. wannan asali na sai ali al-imam ibnu abi abubakar bin abi sheba ya fitar da shi cikin al-musannaf din mujalladi na hudu shafi na ɗari da ɗaya. imamu ɗahau ya fitar da shi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da tara haka Al'imamu imamu a mujalladi na hudu shafi na ashirin da biyar imamu ahmad ya ma ya fitar da wannan hadisi lamba hadisi na ɗari bakwai da hamsin da hudu haka ibn hazmin a zahiri a muhallarsa ya fitar da hadisin nan a mujalladi na biyar shafi na ɗari ɗaya watan da sittin da biyar jama'a an gane ko kuma isnadin wannan magana watan kyakkyawa ne mawqufiya ce ga sayyidina ali amma kuma tana da hukuncin hadisi marfu'i hukumi jama'a kun gane kuna jin sayyidina ali ya ce fa wannan magana amma daga annabi ya ji ba saboda haka wannan mawqufiya ce ga sayyidina ali amma tana da hukuncin rafa'a ta zuwa ga annabi asalin magana annabi ne ya faɗa amma da sayyidina ali ya zo faɗi sai ya faɗe ta kawai saboda yana da yaƙinin magana jama'a kun gane ai kamar maganar ibn mas'udin karanta littafin nan na wato na littafin nan na talbis iblis ibn mas'udin da ke cewa mutum ba zai gushe yana jin kiɗa da wake-wake ba sai Allah ya tsirar da munafunci a zuciyar shi kamar yadda ake shuka gero ko dawa ta tsoro ana ƙara bata ruwa tana ƙara girma ko to ibn mas'udin ya ce mai jin kiɗa kiɗa da waƙe waƙe haka Allah ke tsarar da munafunci a zuciyarsa yana ƙara jin kiɗa munafuncin na ƙara girma da mai takarijin talbis ibn teru sai ce to wannan magana ta tabbata a matsayin hadisi mawqufi ga ibn mas'udin sai ce amma fa maganar nan tana da hukuncin rafa'a ta zuwa ga manzon Allah yace hadisi ne marfu'i hukumi jama'a kun gane ko Allah kyauta sai kuma mana ya ci gaba da cewa waya juzur rukubu <clears throat> yana halatta hawa abin hawa bi sharɗi an yasira wara'aha amma da sharaɗin in mutum ya hawa abin hawa to zai yi tafiya ne a bayan gawar ba a gabanta ba jama'a kun ko gane wannan maganar ya halatta a hau abin hawa ya halatta jama'a kun gane amma asali shine kai gawa a kafa shi sa asali ba a so a yi makabarta ce nisa da mutane an fi son a yi ta kusa da jama'a jama'a kun gani saboda in za a kai gawa ana sa a ɗauke ta ne a kafaɗa shi ne sunna a kai ta a ƙafa ba a abin hawa ba to amma idan an hau abin hawa aka ce ya halatta jama'a kun gani waya juzur rukubu hawa abin hawa yana halatta bi sharti amma da sharti an yasira ra'aha, wanda ya hau abin hawa zai raka ta ne a bayanta ba zai wuce gabanta ba da kaurihi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda maganar da annabi yace ce yanzu don Allah ba a zauna lafiya a jini ba in za a yi haka da an magana a ce saboda annabi ya ce wallahi shi yasa bautar da muke wa Allah da hasken zuciya muke ba ma jin komai saboda daidai da miki an yatsa da muke muna kaɗa shi wallahi hadisi muke da shi amma wani za ku ga kullum yana ta bala'i da masifa saboda karantar da sunna da ake amma da za ka je ka zara mai yadda yake alwala ido wallahi bai iya yadda annabi ce ba su me za ka ma wannan jama'a ayari na ta tafiya karnuka na ta haushi idan fa wani cikin ayari ya ce zai tsaya ma karnukan da ke haushi wala za su hana shi tafiya shi yasa kuka ga ba wani abu da za mu karantar wani ya zuwa maraddi bayan mun san a karkashin qur'ani da suna a karantar waya tsaya a mai raddi Allah ya tsare yaushe zai bata mana lokaci wurin tafiya karatun nan da muke a bayan asuba duk wanda ke zuwa ya san littafi nawa muka sauki littattafai nawa aka sauki Allah ka ɗaya ne yanzu wani sai an tuna mai wani littafin zai fahimci an soke shi saboda yawan littattafan kullum yi ake kullum yi ake yaushe za ka tsaya ka riga ka karantar da mutane ka ce musu Allah ya ce annabi ya ce ka wuce kuma ka tsaya wani yana tukwar mutu a baya yaushe in kana cikin ayari ana tafiya karnuka na bin ku suna haushi za ka tsaya ai ku ta tafiya ku in ba haka ba ku ka tsaya wala za ta tsaye muku da tafiya ko wanda ya tsaya nan za ku kai yana can yana can jima da karnuka za ta hana shi tafiya shi yasa za ku ji wallahi ba abin da za mu karantar wani yana zo yana yau shi za mu mai da hankali a kansa ba abin da ke gaban mu ke nan wallahi akwai littattafai da yanzu haka a tsarin karatun nan tunani na sun fi ashirin wallahi wanda nake son a wurin na a karanta ya kai shekara goma sha wani abu an riga an karanta bulugul maram an sauke riyadu salihina mun sauke muwadda an sauke askari an sauke ɗan littafin da kake ganin na fikihu to yaushe za ka ce mu da muke da abin da ke gabanmu za mu tsaya wannan ma mun fahimci babu wani littafi ne a duniya da ya tsaya tantance matsalar nan ta jana'iza kamar wannan littafin to sai muka ga wani a taƙaitan taƙaitawa ya ɗan yi abubuwan to bara a ɗauko a ƙara wayar da kan mutane kan komai yanzu jama'ar musulmi kowa ya ji yaushe za a ce nan gaba kuma wani a gawa an hau abin hawa kuma ya wuce gaba to wannan ba a karatu da shi ba nan. jama'a kun gani malam ya ce hawa abin hawa na halatta amma da sharaɗin wanda ya hau abin hawa zai yi tafiya ne a bayan gawa ba gabanta ba liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi saboda maganar da annabi ya ce arrakibu wanda ke kan abin hawa ya siru khalfal jinaba shi zai yi tafiya ne a bayan gawa wannan hadisi in ba ku manta ba mun faɗi takrijin a baya ko Allah kyauta to sai ma ya ce lakin nan afdala shine almashi sai dai abinda ya fi falala shine yin tafiya a kafa jama'a kun gane ko abin da fi falala shine yin tafiya a kafa da annahu ma'hudu anhu sallallahu alaihi wasallam domin wannan shi aka sani daga annabi annaba a kafa yake kainawa amma aka ce hawa abin hawa ya halatta jama'a kun gane ku walam yari annahu rakiba ma'aha babu wani hadisi da ya zo mana cewa annabi ya hau abin hawa sanda za a je kai gawa bal qala thawbanu radiyallahu anhu saubanu ma cewa yi Allah ya kara masa yadda. inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama utiya bi dabbatin an zo manzon Allah da wata da wani doki nashi wata godiya ta sa wa huwa ma'al jinaza lokacin annabi ya gashi tare da gawa za a je rufe ta fa ba an yarka ba annabi sai ya kiya haukanta falan man sarafa sanda aka gama aikin rufe gawar annabi ya zai dawo gida kutiya bi dabbatin sai aka zo mai da wannan alfad abin nan godiyar tasa fara ki sai ya hau kanta faqila lahu aka ce mai yaya da aka kawo za a tafi kai ta ita gawar ta ka hau amma an gama aiki rufe ta kuma an kawo maka ka hau jama'a kun gani har manzon Allah ya aiki sai an tambaye shi daga to ina ga wani jama'a kun gani har annabi kun ga ga yi, amma an ce ya aka yi amma wani mutum sai abu sai a ce ana malam ina da sai ce yana na tafi wani littafi ya ce a ji mamun yin nan an je an ɗauko yin nan yana ta buɗewa ya buɗe shafin farko na biyu na uku har sai da ya kai shafin ƙarshe ya ƙara da aka ce an gafata malam ko dai a wannan bane ya ce a wannan ne yana tawa dan faban nuna na yaran nan abin nan ba watan jin kunya na zai tsaya ku je yan fiza ku tambaye su kuma ana ganin babban malami ne a gari kuma wallahi haka watan jin kunyan na ya tsaya zai nuna ba yaushe za ka ɗauki littafin tamamul minna littafin fa nasiru dini albani wai mu kai mana hujja da shi jama'ar musulmi mu a ka dai ɗauko wani littafin jama'a kun gane ko Allah ya kyauta to shi ne bala ya ce sai watan shi wannan saubani ya ce sai aka ce wa manzon Allah yaya an zo da doki sanda za a tafi rufe gawa ka ki ka hau amma kuma yanzu an gama rufe shi gashi an kawo ka hau faqala sai annabi yace innal mala'ikata lallai mala'iku kanat tamshi ni na ga suna tafiya ne a kafafu falam akun li'ar kaba ko wahum suna, ni ko ba zan hau abin hawa ba mala'iku na tafiya a kafa jama'a kun gane ko falan ma zahabu yayin da aka gama rufe shi suka yi tafiyar su rakibtu wannan yasa na hau dabba kun ga wannan yana nuna mana wani abu kuma shi mamacin nan lallai mutumin arziki ne daga yamma na rahama akai komai na aikin rufe shi jama'a ko kun fahimci wannan da su aka yi sallar da su aka yi duk komai da su aka ɗauke shi aka tafi rufe shi bayan an gama rufe shi ne ya rage kowa sai ya kama gaban shi ana gama rufe shi su ma suka kama gaban su to tun da sun kama gaban su manzon Allah ya ga ga dama yanzu sai ya hau abin hawa jama'a kun gane wannan ko to dan kar a ce an faɗi magana an ja baki ai shiru al-imam abu dauda ya fitar da wannan hadisin mujalladi na biyu shafi na ɗari eh, sittin da hudu zuwa sittin da biyar sannan imamu hakim ya fitar da wannan hadisin mujalladin farko na littafinsa shafi na ɗari uku da hamsin da biyar sannan al'imamu al-baihaqi ya fitar da wannan hadisin mujalladi na hudu shafi na ashirin da uku sannan al'imamu hakim ya ce wannan hadisi hadisi ne sahihi a bisa ka'idar da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka aje kansu na karɓar hadisi Imam Zahabi ya dace da Imam Hakim akan wannan hukuncin da ya hadisin sannan al-Imam al-Albani yace haka abin yake kamar yadda suka faɗi jama'a kun gane da Imam Hakim ya zo ya ce wannan hadisin ya cika sharaɗin Bukhari da Muslim Zahabi da ya ba fa miƙe kafa kawai cike abin haka yake ba sai da bi ya ga abin haka yake da albani ya zo shi ma sai da ya bi ya ga abin haka yake amma kuma duk wannan abin ya ce a iska ake yin sa ha ba jama'a malam sai ya ce wa amman rukubu ba adalin sirafi anha hawa abin hawa bayan an gama rufe ta za a juya a koma gida ko jama'a kun gani a hau abin hawa bayan an gama aiki rufe ta kakaf za a juya a koma gida to a hau abin hawa fa ja'izu to dama wannan ya halatta jama'a kun gani abin da ya sa malam a baya ce ya halatta a hau abin hawa a nan kuma ya ce amma game da hawa abin hawa bayan an gama rufe gawa za a juya a koma gida ya halatta saboda akwai malaman da ke cewa makaruhi ne a hau abin hawa in za a je fadawa gawa me yasa saboda wannan mutumin da ya mutu musulmi ne yaya mala'iku na kafa annabi ya ce ni ba zan so in hau abin hawa su suna tafiya a kafafunsu ba wannan kuma dole ka yarda da abin da annabi faɗa ni ba zan so haka ba amma da aka gama ya ce a yanzu sun tafi ne shi yasa na hau wannan yasa aka samu wasu malamai an gane yan zahiriya da wasu su suke cewa mutum ya hau abin hawa makaruhi ne in za a ji rufin hawa jama'a kun gane ba a so amma da yake malam ya kalli matsalar sai ya ce to ya dai halatta a hau an gane amma tafiya a kafa ya fi me yasa wasu sun hau abin hawa annabi hana su ba to kai ne sa ba kawo ba yace ni mala'iku na gani suna tafiya a kafafunsu to bin na manzan Allah ya fi an gane fiye da abu na kowa tare da na kowan da annabi ya bai ya halatta jama'a an gane ko Allah ya kyauta ma'ana ya ce wa amman rukubi ko wa amman rukubo ba da linsirafi game da hawa abin hawa bayan an gama aiki rufi ta za a juya a koma gida faja'izun to wannan dama ya halatta shi ba matsala tun daga annabi ya yi ko bidoni karaha nan ba wani karhanci ina fatan jama'a sun gane nan babu wani karhanci sai ce la hadith sauban al-mazkur alifan saboda hadisin sauban wanda muka ambace shi ɗazun baya can ko an gane ko wa mithluhu misalin kuma irin wannan akwai hadisu jabir bin samurata Allah ya kara masa yadda kuma an nuna mun lokaci yayi za mu tsaya a nan karatu sai mako mai zuwa insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum